za su zo kuwa har yanzu na kama suna nema fa su fata mana lokaci kasafai nake amsa gayyata irin wannan ba mai dalilin kira na nan <laughs> alhaji mudi ko kuma in ce mudi na kira ka nan ne domin nuna maka hanyar da zaka bi ka ta yi tsayi ba na bukatar shawara daga gare ka domin inganta rayuwata ba shawara ba ce wannan kashedi ne mai tsauri domin zan iya raba alakar da take tsakanin huhunka da iska matukar baka ɗauki kashedin ba alhaji mude baya cikin irin mutanen da barazana ta yi tasiri a kansu haka zalika osi baya yin barazana mu tabbas sai ya aikata abin da ya faɗa lokaci ya fi komai muhimmanci a gare ni ka faɗa abin da kake so ko cikin minti biyar in bar wajen nan mudi ya kamata ka san gabas da yamma kudu da arewa duk tawa ce don haka na fi ka duk wani abu da kake tunani don haka ka kiyaye shiga gona ta domin na samu labari wasu daga cikin yarinka suna shiga area ta babu wanda ya sai kafa mun shinge a garin nan duk inda na ga dama zan sa kafa ta shiga <laughs> relax ina so ka san mara lafiya shi ya san inda yake mar ciwo likita sai dai ya karɓi bayani ya bada magani don haka yawan motsinka yawan martanin da zaka fuskanta abokin gaba a wannan yanayin da ake ciki ka lura ko masu buga kwallon kafa ba sa bugawa sai da abokan hamayya za su iya haifar mana da matsala babu wata matsalar da in ina wajen ba za ta gudu ba duk matsalar da ka sani idan na zo wajen ta bar wajen ka bani dama in kawar da su tun kafin sa haifar mana da matsala mai gida kwantar da hankalinka na san idan kana kusa da ni babu wani abu da zai faru ka san menene shi sa na sa maka suna the fearless john <laughs> nagode john karbi wannan na san zai maka amfani amma ka sani ka kwana da shirin kaya na zuwa nan ba da dadewa ba shi ke ba let's go. isa musa amma an fi sani na da john john kuma sai ka ce a garin harna john tana nufin yunus ne da hausa sunan ne kawai da wani amma ba dini ba ne za ki iya shigowa in kin gama shawara da zuciyarki shiga cikin wannan ɗakin Alo? Mai gida? Eh a a mai gida wallahi bacci ne kwashe ni wallahi. Ok mai gida. Ga nan zuwa amma so nake da dan shi nan dan ruwan kan karya sai ni. To shikenan mai gida an gama ga nan zuwa. Ga nan zuwa zama a gidan nan ba tun da na jani a rayuwata ban taba ganin mutum ɗan giya ido da ido irin wannan mutumin ba ban taba gani ba akan wani dalili wallahi ba na gode da share gida da kika yi min na gode da share gida da kika yi min ga wannan kuɗin nan na ajiye miki da ɗan makullin idan za ki zauna a gidan ki ci abinci da su idan kuma za ki tafi za ki yin kuɗin mota tare da su amma ina buƙatar idan kin kulle min gidan ki jefa min ɗan makullin ta bayan katanga na gode sai anjima. LJ. Yes, boss. Dole sai mun dinga amfani da lokacinmu domin cin nasarar abubuwan da muke na harkokinmu. Amma Alhaji Mudi ya sa mana ido ga harkokinmu. But I know how to deal with it. I know. Baba, bana tunanin yana ɗaya daga cikin matsalanmu. A yanzu ma idan ka bani dama. na rantse ba zai ƙara kwana a duniya ba ba <laughs> John, I have said it time without number. Rayuwa da abokin gaba yana da matuƙar amfani. Kasancewarsa a ɗaya ɓangaren zai ƙara maka zumma da kuma karsashi. Amma idan babu shi, za ka zama malalaci. Boss, if that is the problem, Why can't you allow me to eliminate him? LJ <laughs> ba shi kaɗai ba ne abokin gabar da na bawa dama. Akwai wani ma a cikin gidan nan. Amma shi bai san kanshi ba. Bai sani ba. You mean a cikinmu? Yes. Kaya yana nan a shi zan shiga daga ciki shikenan baba abinda kace a shi za a yi kai da kai da kai da kai ku tashi mu a cikin samu labarin an sauke musu kaya da asuba yanzu haka suna can suna raba don so ka ba mu dama mu haɗa wata ƙungiya domin mu hargitsa ta su har baby ina da tsari kuma duk abin da zan yi sai na yi lissafi gaskiya alhaji wala osi ina ankare da za mu kawo farmaki to ba haka za mu yi ba kwastomominsa za mu kawo farmaki kaga da kanal ba wanda zai zo da sake sayan kaya kan za su yi kwanti harkar uban daba ba jagaliya ba ne kawai da rashin kunya kuma tana bukatar tunani boss go 这两个。 살아있지 그럼 너 그거는, 그거는 너가 Ke? Wai sake zuba min ruwa a cikin kwalbar giya na? Kai haƙuri. Na ji doktoci suna cewa giya yana bata hanta. Shi yasa nake so in taimake ka kuma yadda ka taimake. To kin ga barin gaya miki. ka ci ƙara taɓa komai a cikin gidan nan ba tare da izini ba. Shi ke. Na ji Ga abinci nan na dafa. To, da abinci na dafa ma. Ban san ko za ka iya cin girki na ba. 该做就做。 abin da ake bukata a kayan girki duk lokacin da kake bukatan abinci ka yi magana zan dafa san yunwa na ke ko wallahi Allah ya taimake ni da kake tafiyarwa na rayuwarka gabaki ɗaya bai kama da na musulmai ba ka ko ni nan da na baro gidan iyayena halina ya fi naka kyau yanzu ka duba ka ga a ce kamanka eh a ce wai gidan gidanka ba da ruma eh iya ba ni musulmi ne suna na isa jan kuma da ke jin ana faɗa igiya ta ce ni a masallaci nake sallah ba a cikin gida ba shi yasa ban zanga ba ba a cikin gida to ga gabas na to kuma da bakin shina shine zaki kire na mu hankali dazu da na fita ce fa ni sai na ga masallaci a unguwan nan sai na lura na ga inda yake fuskanta a nan na samu haske ana wani nan nake sallah tashi kai ma kai sallah domin sallah yana rage ayyukan alfasha da kuma na sabon ubangiji <laughs> ke da ke yawon duniya ke shi za ki gaya min gaskiya kar ka duba ayyukan da nake gaskiyar da na faɗa maka ita za ka duba ka ɗauka ka yi amfani da ita domin kuwa sallah ita ce abu na farko da idan ka mutu za a fara tambayar ka in ta yi kyau komanka ya yi kyau in ba ta yi kyau ba ta ɓaci ka ya ɓaci amma ka zama na kai tunani tare kwastomominmu a hanya sun musu ta'addanci sun kwace kayan da suka siya a hannunmu gaba ɗaya na yi tunanin haka mai gida shi sa tun farko na so mu sa idanmu da tunaninmu a kansa to ina so su san cewa sun taɓo wa kansu balbalin bala'i abinda ka ce a shi za mai gida don haka john ina so a yi shara fili ya kyau an gama boss kwa jin me ake gaya muku ne gidan laski ta Allah ya ma yi baya ba wata dan kanya da muke tare da ita nan zazo ta raina mana hankali sai abin da muka ce ku yi shi za ku yi abin da muka ce ku yi dole ku ga ida subhanallah muka sani kawai in ka kawo mana cittar kawai muka karɓi kai kawai mu sauke ma kaya amma kana zuwa wajen mu jikinka yana rawa kana tsoron mu eh john shi yasa kake brigade kuma ina so ka san ba wani magajin da zai gaji kujera ta sai kai na ji daɗi well done boys an yi aiki mai kyau don haka a ƙara ƙaimi a ci gaba da zama mabiya na gaskiya ja sai a je a ji daɗin rayuwa kai da yara na sallame ku sai ku zo mu je mu shakata mai fati ji daɗi <laughs> boss i'm eager to take life relax meet john you are the Ni ban ga amfanin wayannan kartun banzan da kake tarawa a gida ba. Kai baka san cewa zubar mana da mutunci kake ba? Zo zo zo zo zo zo zo. Wato kin gane ne? In ka nan a na Allah ya sa kin ji. Je ki kawo ruwa in ci abinci. wannan abin da ya faru ko tabbata ba shi alhaji bala osi ya dauka kuma sai na daukan sa a kansa duk wani jini da ya diga a jikinku sai ya biya shi ar baby yes sir ku tabbatar da bilal ya muku duk abin da ya dace daidai mutumina kuma duk umarnin da na bayar an yi shi daidai to amma akwai abin da nake so ka sani jibi-jibin nan 'yan sanda za su kai su mami yankin gabas don haka ka faɗa wa duk jama'armu da suke eriyar kada su fita nan kuma ka sani duk cikin mutane na kai na yadda da kai kuma kai nake alfahari da kai don haka tabbas kai za ka gaji kujeran nan tawa <laughs> sai da safe <laughs> kwana biyun nan john ba gane maka akwai matsala ne? babu abin da yake faruwa mai gida babu komai amma in an kira ka baka dauka ai hakuri mai gida haka ba za ta kara to amma ina so ka sani satin nan ka samu asarar muhimman abubuwa bai ɓaci ba yanzu abin da nake so da kai zan baka kaya kamar katan hamsin ka kai wa ali bullet kuma kana kai mishi zai baka kudi cash ka kawo mu amma wannan tafiyar da za ka yi ba na son gayya daga kai sai mutum biyu to shi kenan boss an gama insha Allah na gode boss all right thank you kuma ki nake min kice dama ki ga min gaskiya kai hakuri ba bincike nake yi ma fa gani ne ni kaɗai ce a gidan kuma ina son abin da zai ɗebe min kewa shi yasa ina duba ko kana karanta irin littattafan hausa kai hakuri amma don allah hoton da na gani a cikin nan wace ce ita kuma me alaƙa ka da ita budurwarka ce ko mata ka ce kar ki sake min irin wannan tambayar saboda kina nema ki tayar min da ciwon da ya warke a cikina na shirya kamar yadda kamar alkawari in shirya za ka mai da ni gida kai nake ji oh my god hanan ina da tarin abubuwa yanzu a halin yanzu yanzu ba zan samu dama kai ki ba amma zan ba ki kuɗin motar da zai kai ki har ma ya miki da gocin ji hanan akan me ba haka muka yi da kai ba mun yi da kai za ka ɗauke ni ka mai da ni wurinsu ka ba su haƙuri ya na ganki kuma a shirya ka ka manta yau kai mu alƙawari za ka kai ni gidanmu amma Allah ina so ki haƙuri saboda yau ina da wani uzuri muhimmi wanda ana jira na haba isa kai fa kai ma alƙawari yau za ka kai ni gida amma sweetheart dan Allah ki haƙuri zan baki kuɗin mota wanda zai kai ke dawo da ki saboda ni sauri nake yi to shikenan Allah ubangiji ya sa ka shine mafi alkhairi yawa sweetheart thank you na gode ba to zan maza zan je saboda suna jira na Allah ya saka da kai Musa lafiya yanzu yanzu nan ki daure ki zauna zauna tun da na baro gidanmu a matsayina na wacce ta baro gidansu ta shigo duniya kai ne mutum na farko wanda na fara haduwa da shi kuma sannan kai ne mutum na farko wanda ya fara canza min tunani inda za ka amince ka so ni a shirye nake da in aure ka hana soyayya da ni haɗari ce da faɗarin da kika baro daga cikin gidanku Ban gane ba. Me kake nufi? A sannu a hankali za ki sani. Gaskiya kamata ka gaya min dalili me dalilinka na yan faɗin haka. Ina son kyanan. to ni wannan wace irin matsala ce eh ka faɗa min ita mana in sani ko me hanan matsalar da ta ruguza min farin ciki na na baya ni kaina ban san dalili ba amma na taso na tsinci kaina na yaƙi na ɗaukar fansan mahaifi wanda a kashe a harkar daba da safarar kayan maye gidana a to ganin zuwa zuwa sa da na bayar a kai wa Ali Bullet. Eh boss. Alhaji Mudi ya aika yaransa sun kwace su gaba daya. What? Gaba daya? Kwarai kuwa. Don haka wannan lokacin ba zan saurara mishi ba. Idan ma ya kama in ba da umarni a kashe shi zan iya yin haka. ka je ka duba motar nan meye ne a ciki okay sir no no no, no. officer no need ba sai ka duba kayan nan ba mu ai duk da mu da ku da ɗaya ne ai have this one bai. just wannan a sai wa yara alewa ba wani abu ne wannan kayan ne dai ba ma bukatar ku ku gansu kuma kayan ne nake son ka shine kamar yan labai kai arasi yan labai ku kama hadda wannan mota malam yalla bai kayan jira jira. ne kayan jira jira ne no ne come get out. get out ku fito gwamnati na biya na kuma akan haka da muke yi wallahi yanda kuka tafi da ita wallahi sai kun kawo ta ku yi mana ku kawo ta ku ku shiga wannan mota ku shiga gaba je sasu a cikin mota wallahi kun ku ga ba zo let's go da Allah zo mu je yana ka mu je mun fi karfin wannan abu ku za ku shiga gaba yanzu kun san wa'inda suke ma aiki kuma ma yaya za ku yi da su to ai dole ne mu tume su domin ana shigo mana da irin wannan kayan mugaye da yawa a nan cikin gari kuma idan zarginmu ya tabbata cewa yadda mu muke tunani ya tabbata cewa kayan irin da muke zargi ne to za su fuskanci hukunci mai tsanani daidai laifin da suka haikata. ari ya kace wallahi mai kayan nan ya fi karfin hukunci kai take note da yan sanda kake magana an gaya maka ka harbe ni mana Sajen. yes ka kyale su ai suspect ne su yes sir wallahi kika yada da sai mun kashe ki sai na zo har gida yanka ki wallahi za su iya fada duk abin da suka ga dama a nan yes sir amma idan muka tafi za su gada kuskure amma mutane suna ƙorafi cewa daga an ban nan wurin shikenan an daina maganan kayan kuma maimako a kona kayan su sai ku tafi da shi ofishin ku dinga mishi dauki ɗaiɗaya wannan zargi ne mutane har yanzu ba su fahimci dokan polisawan najeriya ba ai wannan exhibit ne kuma ban yi tunani ke da kike aikin jarida ke ma baki za ki fahimci dokan polisawan najeriya ba idan muka kai su kotu mene zai zama exhibit da evidence da za mu nuna ma alikali cewa ga abin da muka kama su da su idan muka kone shi ai mun aiki banza zargi ne na mutane kuma mutane ba su bin yadda ke zai yake tafiya daga aka kama suka ji kenan ba za su bi ba damuwa mutane kenan domin ba ma wasa yanzu da irin wannan abu wata kalma da zan faɗa wacce za ta wakilci abin da ya fi ba da haƙuri amma abin da kai mun na ji daɗi ka sadaukar da rayuwarka saboda tawa boss ba abin da za ka nema a gurina wanda ba zan iya baka shi ba mallakata ko ba mallakata ba da haka zan iya baka rayuwata wannan aƙida ce na mahaifin kajiya ni kamar baba na ke arzika saboda mahaifinka yana ne don haka ni ma zan iya sadaukar da rayuwa ta gare ka <sighs> to ko zan tafi gida ni yanzu a john ka zauna a gidana har sai ka samu sauki boss ka manta da cewa likita ya ce harbin nan da aka yi bullet din ba shi da rufi a sa yanzu kawai tabo ne rage min a jikina ni kuma ya kushin kadangare ba zai hana ni abin da nake so ne ba boss wannan magana ta ka haka take abin da nake so da kai ka je gida kai kwana biyu ka samu lafiya amma kana fitowa abin da nake bukata shine ran alhaji mudi an gama boss Allah ya ƙara sauki. A gaskiya Alhaji abin da kuke baya dacewa, kuma kwata-kwata bai kamata ba. To matso ki ce, matso matso matso matso. Ba na son katsalandan a cikin harkokin da muke yi. aka ji maka irin wannan ciwon kuma ma tsaya me sana'aka hanan da zan miki bayani a natsa nake wannan ciwon da kika gani harbi ne sana'ata kuma sai da kayan mai duk kayan mayan da ke ga ana sha ana shigowa da shi abu ne muke shigo da shi kai ko don allah garin ya ka zaɓi wannan haramtacciyar sana'a hanan ba zaɓar ta ne ba tasowa ne na ga 'yan uwana da ahalina daga cikin wannan sana'a na cikin shiru baki ce komai ba ina jimamin abin ne kawai kuma ina tausaya maka kai amma na gode allah shi miki albarka na gode sosai wasu masoya a duniya sai mutum guda mahaifina matata sai kanan mahaifina amfani da ke Allah sarki wallahi na tausaya maka to ina yi maka ta'aziyar su tun da mahaifina ya rasu haƙuri ba zan buɗe gidan ba sai na ɗaukan masa fansa fansa kuma waye kashe shi wani mutum ne sunansa alhaji mudi shi ne kashe mahaifina kuma yanzu yake ƙoƙarin ya kashe ƙanin mahaifina allah ya kare ka ina baka shawara to ka je gidanku mana watakila kaga can zai dinga ɗebe maka kewan mutanen da ka rasa inda halima ka koma can saboda gaskiya nan unguwan ba ta yi ba صلى على سيدنا محمد المهدي وعلى اله وصحبه وسلم وسلم الحادي الى صراط المستقيم وعلى اله استغفر الله العلي العظيم من كل ذنب يا الله أي فرنش كيوكو أنا أجل أبوز كامل أني كانت الدين المسلمين جيسوسي اللهم صل وسلم was sallallahu menene dalilin sa kayan nan a jikinka sai ka ce wani sabon limami ah, bos eh, saboda kamala shi yasa na sa wannan kayan amma idan ka ce a cire sai a cire no a cire su wannan kayan da ka sa bai dace da harkokin da muke yi ba ta'addanci muke yi shi kenan oga abin da ka ce a shi za a yi boss to yanzu akwai account number da na baka ka tuna shi? eh na tuna shi musu na tuna shi musu to zan baka kudi ka je ka sa a account din kudin kaya ne da za a kawo mana shikenan boss an gama an gama bus shikenan nagode boss Lafiya kuwa kina da wani abin faɗa ne? A gaskiya Alhaji na gaji da rayuwa ka haka. Kin gaji da rayuwa ta kuma? Kashe ni zaki kenan. Ni fa ba haka nake nufi ba. Kawai dai halayyar ka ce da ya zama haka. Ka duba fa fi sabilillahi. Yan uwana kwata-kwata ba sa zuwa gidan nan. Sannan duk inda na fita nuna na aiki. Kai kuma baka da aiki a kullum sai shan giya. <laughs> To kina da matsala akan haka ne? Kwarai kuwa. Matsaloli ma nake da su akan hakan ba matsala guda ɗaya ba. Don gaskiya ni na gaji. <laughs> Halin dan ƙauye kenan. Inda ya shigo birni ya waye sai dinga kallon ka kai ne ado. Kin manta abin da ya faru kwanan baya ko? To, ni dai na faɗa kuma zan ci gaba da faɗa. To saurare ni, saboda ina da kuɗi ne aka bani aurenki. amma ba a matsayina na mutumin kirki ba ni ba mutumin kirki ba ne kuma ni ban taɓa gaya miki ni mutumin kirki ba ne ko na taɓa faɗa to shi kenan idan mutum ya girma ba zai ringa aiki irin na masu hankali ba <laughs> gaskiya ne gaskiya to zo zo zo zo ki ji kawai gaskiya na gaji wallahi ai baki sani ba ki biyo ki ji kin gane shi wallahi har wannan marin ma na gaji da shi ai ba haihuwa ta kai ba haka za ki faɗa to shikenan ki je na sake ki ko sai ki kwashe kayan ki ki ware to shine me dan ka sake ni dama ni na ga da cin kuɗin haram kuma babu abin da zan ɗauka daga cikin kayanka wannan tsinannen kayan ma na jikina ina zuwa gidan mazan aiko maka da shi <laughs> ta dai kin bar shi a gidan ku samu karuwa da shi <laughs> ni me zan yi da shi anan <laughs> tunda ko wata ce ta zo ba shi zan bata ba sababbi cái niềm mà, mà ma baya nan Ko sha baya nan dan sanda ba ne ni mai gidan shi wallahi na ji daɗi to shi kenan warin da su maka shi yana ci yana wasa da sana'a ya muna can muna aiki kai zaka zo gida ka kwanta mu ne ma muka zama yaranka kenan a'a a boss kawai dai matsala aka samu amma ai hakuri ba za a ƙara samun haka ba to ka shirya ka je ka kai mishi kuɗin nan domin yana can yana jiran ka kana ji na na ji kuma ka tabbatar ka kunna wayarka an riga an kare komai wannan shine check din da aka riga aka tura musu kudin wannan kuma shine receipt din da sun riga sun kafa kuma yanzu mun gama da su za su sauke mana kaya a wannan satin yau kuwa ya yi daidai to kajin nan karsu wannan abu ya yi zan tafi ranka dai okay ok thank you a da da akwai magana ai ah ranka dai to akwai wani abu da nake nema gare ka tunda ka ce duk abin da nake bukata zaka iya yi mun warin kwa to akwai yarinyar da na gani a gidanka kuma na ji ina son ta da aure don haka ina da muradinta ina so ka bani ita in aure ta <sighs> to ranka dai kaga ko da wani abu ya shiga tsakaninku karka ka damu zan iya aurenta ranka daɗe ba wani abu da ya faru tsakanin da ita boss kuma ba abin da za ka nema a guri na wanda ba zan iya baka ba to na gode john saboda ka ɗauke ta kamar na baka ita <laughs> ba damuwa ba matsala boss na gode ha <laughs> ha rossi ga kudi ga amarya. <laughs> Haka kawai ta yaya za a yi ka zo kawai ka samu ka ce ka amon maji. Eh? Me yasa kai ba za ka aure ni ba? Tun da kai ka cece ni kuma kana suna. To ki gane, ni matata alkawari. ba zan sake aure ba saboda aure a na ba shi da amfani shi isa na sama miki mijin da za ku zauna lafiya kin gane ko bayan kin zauna a cikin gidan mijinki daga baya kuma sai in kai gidanku sai a ga yadda za yi shi ne mafi alkhairi ta yaya za a yi haka kawai a ɗora min aure ba tare da sanin iyayena ba ko dai wannan mutumin ka siyar waje da soyayya ta wanda na gani jiya a cikin gidan nan saboda daga ganin shi jikina ya bani a kan shi kake magana mutumin da kika gani shine kanin mahaifina kuma na tabbatar miki idan ya aure ki zai zauna da ke lafiya kuma zai kai ki har gaban iyayenki ya sanar da su duk abin da ya faru shi haka kawai ake yi daga ganin mutum baka san shi ba sai ka ce zaka aure shi a ina aka taɓa yin aure babu wali ko kuma shaidu shi yana da wali ne kuma zan zame wani yanki kuma za a biya naki a gaban shaidu kin gane ko to shikenan tun da kana so na amince you fresh on Island, Maine. True love is hard to find. OC and Hanan. Keep it real. Suyana ganiyo zayana osi zan jingina zan jingina ita hannun ya ce mai kunya sannan kuma ga tarbiyya yar asali ga albishiri hannun keken ci gari soyayyar ku ba jayayya kun dace babban lamari addu'ata ku yi aure har abada daga nan har al shiga da ado tsaf-tsaf da tozali suna ta hira su a hankali annashuwar su soyayya ya fito daga jeji ya zo cikin gari waka yake yin rerawa yake yin rerawa o si karge alkawari ya hanan kurke alkawari Hanan one love. Ku je ku uku ku same shi, idan kuka same shi ku bashi motar ya tuka sai ɗaya daga cikin ku ya zarge shi da kebul ya mutu. Eh John ɗin sai me kuma? Zan kira shi in gaya mishi inda kuke. zai zo ya same ku yanzu ku aikata wannan abin ƙasa da minti biyu hello hey john ina so ka je ka sami lj da jama'arsa akwai business da ya taso za su yi maka cikakken bayani ka je ka same su ah. amarya ba kya laifi ko kin kashe dan mai gida ya aka yi thank you so much Alhaji, gaskiya ba ƙaramin son ka nake ba. Allah? irin san da ka san mm-hmm. uwa take yi wa ɗanta. Wow! Haka nake yi maka. Ka san me? Bari in ka maka wani abun ba sata. Please go. Please, please, please. I've been waiting. I will wait for you. Yeah. you

boss ya ce mu je gidan alhaji mudi amma kada mu yarda mu dawo sai mun gama da shi to ani dama wannan ranar nake jira on. Hila. Okay. Yes. har kika yi min biyayya a matsayinki na matata za ki ji daɗi a gurina amma fa ki sani ni ba mutumin kirki ba ne mai kuɗi ne kawai ai inda wane ne karka damu alhaji tun kafin na shigo gidan nan sai da na san haka <laughs> that's very good <laughs> <laughs> me ya samu wayar taki ne kike ta kici-kici da ita wallahi ta wace ba caji kuma gashi ina so in ɗauke mu hoton tarihi a wannan daren da ba zan taɓa manta da ita oh, a cikin wannan daren <laughs> to babu matsala kawo wayar take gani? eh kawo ni gani na ce ko da yake ba ma sai na karba ba ki ajiye ta kawai gobe za a kawo miki su kamar guda hamsin sai ki zaɓi wacce kike so a ciki to godiya nake na gode amarya ba kyale ba kyale guri na daga mun kashe aljanna je karamin aiki da za a sa ku na ɗaukar ran mutum sai ka ce an ce ku kashe mutane hamsin? What kind of a thing is this? ashe dama ka san me suke shiryawa ya kuma ka ke ce kika an karar da ni yanzu gidan alhaji nake so mace a'a ba gidan alhaji za ka je ba saboda alhaji sun yi maka mummunan tanadi abin da nake so da kai dan Allah mu je gobe da sassafe ka mai da ni garin mu ni ba na son tashin hankali saboda duk mutumin da ya ki maganan iyaye dama ba zai taba ganin daidai a rayuwar shi kina ji ko wannan shirin duk Alhaji Mudi ne shirya shi ya riga kuma ya siya mutanen mu saboda haka Alhaji Mudi yau ba zai kwana a duniyan nan ba sai ya kaje shi ba Alhaji Mudi bane Alhaji naka ne shi yayi duk wannan shirye-shiryen yasa aje a kashe ka saboda ya ji labarin ka je tsohon gidanku me yasa saboda wai ba sa son me kaga wani sirrin su a cikin gidan amma yanzu mu koma gidanka ka nutsu tukunna sai mu ya za a yi mu je don Allah ka zo mu tafi ka zo mu wata basaja yanzu duk wani boye-boye da muke yi to ina mai tabbatar maka da cewa isa ya san komai game da mu mudi na kirkire ka ne domin in sama wa kaina kishiyar da za ta zame mun zumma in ci gaba da aikata abin da nake aikatawa kuma na kirkire ka ne domin ka zame mun kishiyar da duk abin da zan yi in san cewa akwai ɗan hamayya to amma yanzu john ya zama babban makimu wanda dolan dole a daren nan sai ya bar duniya karkai gaggawa ka san yanzu a kare ki ka bari sai gobe da safe sai mu kai ma farmaki amma ina ganin za mu iya yin basaje da amarya ku amaryan nan duk halin da muke ciki ta sani domin tana jin lokacin da nake waya nake ba da umarni a kashe shi don haka ba ta gidan nan ta tsere babban magana tabbas ya kamata na duba wani abu a cikin wannan wayan hankali na bai kai kan abun ba sai da wannan abin ya faru me kake ta faman yi ne haka ba baka gani ba wannan shine wanda ake kira video selfie shiga ki sake wannan abu ai sai ku yara ni shekaru na ina zan bukaci irin wannan abubuwan naku salamu alaikum ni ne isa kuma wannan shine mahaifina a halin yanzu muna cikin gidanmu muna farin ciki da koshin lafiya bala me haka me haka ka buge min isa yaya abinda baka sani ba ni fa a duniyan nan da kake gani abubuwa uku nake so na ɗaya kuɗi na biyu kuɗi yaya na uku kuɗi bala don haka akan kuɗi zan iya aikata komai ko da kisan kai ne kamar yadda ka koya mu bala me ka nema karsa menene ban maka ba to bari gaya maka idan ka kashe ni baka da riba ni ko ke da riba yaya saboda matsayin ka nake nema amma matukar kana rayi ba zan taba samu ba yaya kai hakuri sai mun zo yaya kai hakuri ha <laughs> ha ha ha ha ha Bana aussi. Oh, That's me. <laughs> shi dama kake wallahi kai a hankali don Allah kana motsa zan fasa ma kai da bindiga kere na yau zabo na yau yau Allah ya haɗa mu da kai to a ba yau ne haɗuwan mu da kai ta farko ba eh ku yau za a yi ta ƙari eh za mu gani ni da kai da kake san a yi duk yanda kake so bi mu gani da kai waye zai fita da kace jin nan <laughs> zan kashe ka ba ah. zan bakka a raye ne ah. kashe ni ba ka kashe ni gari ya faɗa yanzu ka je ka kashe ni kawai ka kashe ni wallahi na gaya ma ka sake ka kashe ni jam-jamana. kana motsa zan harbe ka ba zan motsa ba ba zan motsa ba dama shi kai kashe babana wallahi tallahi ba ni na kashe ma ma'aikunka ba kawunka shi ya kashe maka ka kuma dukkan mun nan da ka gani ni yaransa ne aiki muke tare da yara na baki daya mu duk yaransa ne amfani kawai yake da mu don ya cimma sa a ka. kawuna ne kashe min na. ƙwarai da gaske ƙarya ne Gaya min gaskiya ba ka shan ba. Ba ni bane wallahi. Ba ni bane. Barka zuwa Alhaji. bani wayar hannunka <laughs> john kada ka sake ka yarda da kowa idan ka ji gamsuwarka ta yi yawa akan mutum kawai ka kashe shi ni ba masoyinka ba ne tun asali ni ne na kashe mahaifinka kuma nan ni ne na haɗa hadari a motar da matarka ta mutu na san komai a kanka kuma wannan yarinyar da kake ji kake gani aiki take mun ta faɗa mun komai a kanka yanzu ma ita ce ta bani location ɗin inda kake ta so baby ki ashe duk taimakon da ne muke ne muke mai wudar ya ce ashe sallar da ke ta ƙarya ce labarin da kika bani akan halinki ashe tatsuniya ne <laughs> Allah ya riga ya biya ni. Ya aikin da zan yi masa. Bari ka ji, wannan hanyar da ka gani ka taimake ni shi ya turo ni domin bibiyar rayuwarka. <laughs> Mene maka ba daidai ba? tun da Allah ya halicce ni nake maka ashe ban da maki sama da kai ban buƙatar ban turanci keep quiet zai kamanin da shi ha ha ha ha Baby ba ni bindigar. Alhaji Mudi, to sai ka gama aikin ka mi gaba. Kwarai da gaske. Hanan, mun gode sakamakon aikin da kika mana Allah ya saka da alkhairi. Hmm. Amma kin san aikin mu cike yake da yaudara. Kuma muna buƙatar sirri. Hmm. Da haka idan mun banki a raye, za ki iya tona mana asiri. Da haka mun gode. Allah ya sada mu Ha? Me haka ke? Na riga na gama aikinka, Alhaji, yanzu kuma aikin John. John, tashi. Ha ha ha! ɗaukar ka babana ka bani tarbiyya mara kyau ka kashe min mahaifina kai haƙuri isa da wasa nake yi ke kashe min mahaifina ga shi nan a gurinka a cikin waya na gani ka san ina son ka duk wannan wasa ne ka bani tarbiyya mara kyau ka samu suna john na dan musulmi idan ce ta kusantar da ni ta koya min sallah ka san ba zan rabu da kai ba ka ba ba kashe mun mahaifi na sai rana ba ni ba banka ne ba you G Fresh and Island Maine. <laughs> True love is hard to find. Ocean Hanan. Mm -hmm.